A yau ya fito yana tafe. Babban titin unguwar Francophonie na birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi lokacin da 'yan shi'a ke tattaki zuwa farfajiyar tagwayen tankunan ajiyar ruwa na Shato Tawai-Tawai inda suka gudanar da gangami a albarkacin zagayowar ranar Ashura ta goma ga watan Muharram wacce ke matsayin tutunawa da Imam Hussein ɗaya daga cikin jikokin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da aka yi wa kisan gilla. Sunana Halimatu Abubakar. Makasudin tattakin da muka yi shine tunawa da ranar da aka kashe jikan manzo sallallahu Alaihi wa alihi Imam Hussein. Akwai zafi akwai raɗaɗi muna juyayi kuma muna jin zafi sosai. Da yake jawabi a albarkacin wannan rana shugaban 'yan shi'a na ƙasa Sheikh Salisu Ahmed Lazare ya gargaɗi shugabannin duniya akan maganar kwatanta adalci a tsakanin jama'a. domin a cewarsa rashin yin hakan na kan gaba a jerin dalilan rigingimun da ake fama da su a ƙasashe da dama. Masu raya wannan motsi suna nufin zalunci bai da malaba bai da wurin zama komi tsawon zamani komi tsawon lokaci insha sai adalci ya tabbata. Jigo a kungiyar fafutuka ta sovole Nishar Salisu Amadu da ke bayyana ra'ayinsa na cewa wajibi ne al'umma ma'ana talakawa da ma'ikanta su dawo kan hanyar gaskiya. In ma za a yi zaman wani forum na duniya gaba ɗaya ya kamata a yi shi mu gaya ma juna gaskiya. Fasko abubuwan da muke gani a tsakani da Allah an san shugabanni abin da suke ba daidai bane ba kuma a kyale su a ci gaba da yi aka ce iko yana tabbata in akwai adalci to in kai lissahi me ake so shugabanni su yi adalci talakawa su kiyaye su doka abubuwan da ake samu yau da gobe ka ai gama baki da su ana cutar sauran al'umma. Karancin adalci a sha'anin shari'a ko kuma rashin sa kwata a galibin kasashen duniya shine mafarin halin da ake ciki a yau. saboda haka wajibi ne a ɗauki matakai kan halin da fannin ke ciki muddin ana son shimfiɗa adalci a tsakanin jama'a in ji hamidu CD4D na kungiyar kulawa da rayuwa shari'a in zamanto ta gari ce ya zamanto duk wanda baya da gaskiya ka nuna mishi rashin gasken shi dole ne ka gani mutum ya dogara su shugabannu da jagorancin za su yi sun yi su da allah ba zalunci a ciki ai shi ne yasa gani yau duniya kaf inta in ka ba gani ko ina da kwai tashi hankali ba komi ba ne zalunci ne ke kawo shi da rashin gaskiya wanda mutane suka aura Goma ga watan Muharram lokaci ne da al'ummar musulmi ke ɗauka da mahimmanci sosai kasancewarta ranar sallar Ashura. Wace waɗanda suka samu sukuni kan wuni da azumi wanda malamai magada annabawa suka ayyana a matsayin mai cike da tarin falala. a yanda a wasu wuraren akan shirya wasannin alkarya da nishadi domin karrama ranar ta goma ga watan ɗaya na sabuwar shekarar hijira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.